Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. sunana Aisha Mu'azu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Baba da kanin labarai. To Aisha yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza shine inda hare-haren Isra'ila suka fi mai da hankali a kai a cikin dare da kuma sanyin safiyar yau Lahadi. sojojin ruwan iran sun kara wasu makamai masu linzami guda biyu masu tsananin hadari da aka kera a gida a cikin rumbun makamansu a cewar gidan talabijin kasar kana yau lahadi wata fashewar wani sanadari ta kashe ma'aikata goma sha uku kana ta jikata wasu 38 a wani kamfanin sarrafa karafe mallakar indonesia stainless steel ko kuma itss a takaice to kanin labarin kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji ta bakin wani malamin addinin kiristanci a game da mahimmancin bikin kirsimeti lokaci ne da a yada kauna taimakekeniya kyautata mu'amala makwabtaka da zamantakewa sannan za a ji yadda 'yan afirka mazauna kasashen turai mabiya addinin Kirista ke bukukuwan kirsimeti a turan ana ce ana shirin Kirismas, ba za ka ji kukan rago ba ko ka ga mutane suna murna ana nuna farin ciki a fuska kowa yana gidan shi kazalika za a ji cewa masu ruwa da tsaki a ghana sun yi kira da mahukunta da su tabbatar da an gudanar da bukukuwan kirsimeti lafiya kamar kullum a rana irin ta yau halima abdulrauf na nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo kuma a yau shirin ya yi nazari ne akan tasirin ba da lambar yabo ko kuma karrama ayyukan matasa a kafafen sada zumunta bayan nan kuma za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri yankin jabaliya da ke arewacin gaza shine inda hare-haren isra'ila suka fi mai da hankali a kai a cikin dare da kuma sanyin safiyar yau lahadi inda isra'ilan ke cewa ta kusan yin nasarar kwace ikon arewacin gazan isra'ila ta ce hare ta sun taɓa wurare 200 da ta auna a gaza a cikin 'yan kwanaki da suka shuɗe yanzu muna mai da hankali ne akan hamas a kudancin gaza wani kakakin soja jonathan coricos yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp na faransa Ƙungiyar Hamas ta ce hare-haren sun taba Jabaliya da kuma kan Yunis inda ke zama mahaifar Yahaya Sinwar shugaban Hamas a Gaza. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Real Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun kusa kammala ayyukansu na kwace ikon arewacin Gaza. sojojin ruwan iran sun kara wasu makamai masu linzami masu tsananin hadari guda biyu da aka kera a gida a cikin rumbun makamansu a cewar gidan talbijin kasar talbijin ta ce makamai masu linzamin da suka hada da talayya da nasi sun isa tungar sojin ruwa da ke kusa da tekun indiya a tashar ruwa kunarak da ke kudancin iran mai nisan kilomita 1400 wanda ke kudu maso gabas da tehran babban birnin kasar shugaban sojin ruwan iran admiral sharam irani ya ce makaman talaya yana cin nisan sama da kilomita dubu daya kuma ya kira shi da mai aiki cikin gaggawa irani ya ce makamin mai linzami yana iya sauya inda yake aunawa yayin da aka harba shi ya ce shi ma nasi na iya cin kilomita dubu daya kana ana iya datsa shi a cikin jiragen ruwan yaƙi a watan da ya gabata wani jirgin ruwan dakon kwantena mallakar wani hamshakin attajirin isra'ila ya fuskanci hari daga wani jirgi da ake zargi na iran din ne a tekun indiya a lokacin da isra'ila ke kaddamar da yaki kan kungiyar hamas da ke samun goyon bayan iran a zirin gaza a yau lahadi wata fashewar wani sanadari ta kashe ma'aikata goma sha uku kana ta jikata wasu talatin da takwas a wani kamfanin sarrafa karafe mallakar indonesia stainless steel ko kuma itss a takaice a tsibirin sulawesi in ji shugaban cibiyar masana'antu inda aka ajiye sanadarin sarrafa karafan fashewar ta auku ne yayin da ma'aikatan ke gyaran injin kana suna datsa masa faifai da misalin karfe biyar da rabi na safe agogon kasar a yau lahadi inda ta kashe ma'aikata 'yan indonesiya guda takwas da wasu 'yan kasar china guda biyar a cibiyar masana'antu ta murwali ta kasar indonesiya a cewar wata sanarwa sanarwar ta kara da cewa an kashe wutar ne da misalin karfe tara da minti goma na safe duba da binciken farko akwai yiwuwar fashewar ta auku ne sakamakon wata karamin fashewa da aka samu yayin da wani ruwan sanadari da ke tarara injin ya zuba ƙasa a lokacin gyaran injin ne kuma aka samu wannan fashewar a cewar kakakin cibiyar masana'antu. To nan ba da jimawa ba baba zai sake dawowa da kashin labaran na biyu yanzu dai za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya. ga mabiya addinin Kirista a duniya gobe ne wato yau jajibire gobe kuma Kirsimeti. Kuma a dalilin haka ne wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya zanta da wani limamin Kirista akan mahimmancin bikin Kirsimetin. To a nan Najeriya kamar sauran sassan duniya gobe take Kirsimeti. Bisa ga wannan dalili ya sanya na zanta da pasto Yohana Buru game da mahimmancin wannan rana ta haihuwar Annabi Isa alaihi salam. ina aikin ecclesia a christ evangelical and life intervention fellowship na cikin garin kaduna abaso shin meye muhimmancin wannan rana to gaskiya kam in ana magana ranar kirsimeti rana mai muhimmanci ga kowane krista da ya imani to muhimmancin krisma na tare da maganan salama da duniya ke bukata domin mutum ya fada ga darajar ubangiji na uku muhimmancin kirsimeti domin a nuna kaunan ubangiji allah da ya nuna wa duniya domin ya aiki ɗansa haife shi kaɗi wani ƙololuwanta shi ne domin duk wanda ya ba da gaskiya ya sami rai madawami wato ya sami ceto lokaci ne da a yada kauna taimakekeniya kyautata mu'amala makwabtaka da zamantakewa lokacin da na yafiya lokacin da kowa zai koma ga ubangiji Allah ya roki Allah gafara wurin da ya saba Allah kuma ya gyara rayuwarsa da Allah ubangiji da 'yan wasu bil'adama waɗanne irin abubuwa ya kamata mabiya bisa al'ada suka saba yi a irin wannan rana na Kirsimeti yau? Ya kamata Kirista ya nuna wa kowane mutum ba Kirista ba makwabtansa ko musulmi ne ko wasu mabawanta addinai kauna lokacin kene ne hmm. lokacin sadarkarwa ne lokacin bauta ne lokacin da mutum zai tsarkake kansa ya kuma ke da kansa domin godiya Allah domin murna abin da ya shigo duniya da ya aiwatar kan fansan bil'adama a yi rayuwa cikin tsanaki cikin tsarki cikin kaunan juna da kuma yawaita kyaututtuka a tausayawa juna a ziyarci juna a yi musu abin da ya wajaba banda saba kunson addini krista amma a gina cikin mu'amala da zamantakewa. ana tafiya wajen mujama'ai don yin bauta a wannan rana da shauransu to um, kuma ana sa sutura masu kyau da shauransu in za a tafi yaya yake ga wanda yanayin yadda halin ƙasa yake ciki yanzu a wanda bai sami sukunin yin wannan ba. a gaskiya maganin shi ne babu wani tsari a cikin addinin krista ko a cikin littafin mai tsarki cewa sai mutum ya sa sabon riga ko ya yi wasu abubuwa hidimomi masu nauyi a kansa ga ce ga ga maganar tattalin arziki da ya shafi duniya gaba daya har mata shafi Najeriya. Ana cikin halin tsanani to dole tsoro gida dole su yara dole su matasa ‘ya'yanmu da mu karan kanmu mu zama masu tunani mai zurfi masu tausayawa iyaye masu san halin da muke ciki ne kunshe ciki kada mu je mu kage wani abu ko mu yi wata kage domin neman biyan bukatan domin son kanmu amma rana an keɓe shi ba don a sa sabbin riguna ba ko kuwa a ci abinci abin da ba bai waje ba a'a an ce rana ne don abota Allah a nuna wa duniya kauna in kana da hali ka yi in baka da hali ka yi hakuri ka yi godiya Allah ranar gode ne ga Allah Ubangiji. Gobe take Kirsimeti. Talata ne Boxing Day. San shi abin Malumfashi murai Amurka, Najeriya. To an gaida na Malumfashi. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma ga baba da ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da sauran iyalansa sun nufi camp david inda shugaban kasar amurka ke hutawa a maryland da ke kusa da washington dc domin hutun kirismeti biden da sauran iyalansa ciki har da diyansa ashley biden da ɗansa hunter biden da kuma jikansa bill biden sun bar fadar white house a jiya asabar uwar gidan shugaban kasa jill biden ta yi amfani da wani bangare na ranar a sansanin soja na fort campbell da ke jihar kentucky inda a ranar tara ga wannan watan disamba aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya barna a wurin kana ya sanadin raba mutane da dama da matsugunansu shugaban kasa da uwar gidansa jill biden za su dawo washington dc ne a ranar talata kana su nufi st croix a tsibirin amurka na virgin domin yin hutun sabuwar shekara a ranar juma'a kuma iyalan biden sun kai ziyara a asibitin yara na ƙasa domin ganin yara marasa lafiya da iyalansu manoma a ƙasar poland sun ce za su dakatar da wata zanga-zanga a kan iyaka da ukraine a medica daga yau lahadi amma masu motocin dakon kaya sun ce za su ci gaba da tare wasu mashiga guda uku a lokacin kirismeti kuma za su ba da damar wasu motoci 'yan kalilan ne kawai za su wuce fiye da yadda suka faɗa a jiya asabar direbobin poland sun tare hanyoyi da dama na shiga ukraine to ranar shida ga watan nuwamba suna buƙatar ƙungiyar tarayyar turai ta samar da wani tsari da kamfanonin ukraine za su nemi takardar izini da za su yi aiki a ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar turan haka zalika idan motocin dakon kaya daga ƙasashen turan su masu samu takardar izini kafin su shiga ukraine daga bisani manoma sun karu da su suna buƙatar gwamnati ta ba da tallafi a kan masara kanin kar ta ƙara kuɗin haraji roman kandro ɗaya daga cikin shugabannin manoma masu zanga-zangar ya ce bayan tattaunawa da ministan noman poland chesla sikreski za su dakatar da zanga-zangar amerika daga safiyar wannan lahadin har zuwa ranar biyu ko uku ga watan janairu in ji kamfanin dillancin labarai pap Baba Yakubu Makiri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar sauran rahotanninmu. Wannan karan za mu kada turai. inda su ma suke shirin bukukuwan Kirsimeti gobe ranar 25 ga watan Disamba. Amma wai shin yaya bikin yake kasancewa a Turai? Ramatu Garba gare ki. Mabiya addinin Krista a ƙasashen Afirka da dama na dai raya ranar Kirsimeti da soma zuwa mujami'u a safiyar ranar 25 ga watan na Disamba, inda daga bisani ake dawowa gida a soma hidindimu na girke-girke da rabe-raben abinci ga makwabta tare da kai ziyara ga 'yan uwa da abokan arziki da dai sauransu. Sai dai a nan Jamus kamar yawancin ƙasashen Turai. Ana dai kaiwa ƙololuwar shagulgulan ne a jajiberin bikin Kirsimetin. letztendlich am Heiligabend, den 24. Herr William Schaaf ya ce Jamusa Kristoci na bikin tuni da haihuwar Yesu almasihu da gayyatar 'yan uwa da abokan arziki inda a jajiberin ranar Kirsimetin ake haɗuwa yara da manya. ana musayar kyaututtuka daga nan sai a yi liyafar cin abinci na musamman da aka shirya daga nan kuma sai a yi ta yi wa juna fatan alheri Wannan tsarin dai duk da armashinsa ya yi hannun riga da al'adar shagulgulan Kirsimeti na 'yan Afirka. Miss Mary Zakariya, 'yar asalin jihar Gombe da ke arewacin Najeriya, ta dai yi katarin yin Kirsimeti a karon farko a Jamus. Christmas a nan wurin daban ne yake da Christmas da muke yi a gida can a Najeriya da kuma a Arewa. Ana ce ana shirin Christmas, ba za ka ji kukan rago ba, ko ka ga mutane suna murna ana nuna farin ciki a fuska kowa yana gidan shi babu a ce a za a yanka rago a'a da a soyo kaji a zo a yanka a gyara ita kuwa Evelyn John cewa ta yi bata sauya zani ba. Eh, ta ce shekara ta takwas a Jamus, amma kowace shekara daga ni sai mijina da 'ya'yana ke bikin Kirsimeti A irin wannan lokacin a gaskiya ina kewar ƙasa ta Najeriya sosai. Ah, wannan yanayi dai na sanya da dama daga cikin 'yan Afirka kewar gida a lokacin shagulgulan da ke da matukar mahimmanci ga mabiya addinin krista Wasansu dai na iya ƙoƙari don ganin sun ɗebe wa kansu kewa. Matashi Leo Ken ɗan asalin ƙasar Kamaru ne da ya bayyana muryar Amurka yanda ya bullo wa shagalin na bana. Unlike back home where Christmas is an entirely family affair, my Christmas here is usually different. Um, in order not to ya ce bikin Kirsimeti a nan ya sha bamban da na gida kuma don ma kada mu kewar gida ni da abokaina muka haɗa kuɗi kuma muka fita cin abinci tare kowa na ba da labarin yadda ya saba gudanar da bikin a gida kafin kuma daga bisani kowa ya kama gabansa and drink and then at the end of the day everybody parts ways To, Allah dai ya taimake mu kowa da yanda Allah ya yi woshi da kuma inda yake zama. So Allah ya taimake mu ya sa mu yi Christmas lafiya, sunansa ya samu ɗaukaka albarku su zama namu. ramutu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To an gaishe ki Ramatu Garba. Kada a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu daga Turai kuma za mu nufi Ghana. Gare ka gargadin masu ruwa da tsakin na zuwa ne wasu 'yan kwanaki kadan bayan wata motar daukan kaya ta buge wasu masu kasuwancin kirsimeti a kira babban birnin kasar abinda ya sanadin mutuwar wasu tare da jikkata da daman su yayin jawabinsa da manema labaru shugaban kungiyar masu motocin progressive transport owners association of ghana protowa a takaice benjamin agosu katipo ya ce kamata ya da dukkanin masu ababen hawa da saura masu amfani da hanya da su kula da harkokinsu domin tabbatar da cewa an rage ko kaucewa haɗurran tituna kafi yayi da ma bayan bukukuwan Kirsimeti a cewarsa za iya kaucewa yawaitan haɗurran tituna da galibi ke fuskanta a lokacin bukukuwan idan direbobi sun yi taka tsantsan akan hanyoyi ya ce galibin direbobin suna karya ka'idojin zirga-zirgar ababen hawa ba tare da an hukunta su ba sa'annan kuma suna kasa lura da alamomin da ke haifar da kashe-kashe da hasarar rayuka akan hanyoyin a don haka ya yi kira ga direbobi a faɗin ƙasar da su yi ƙoƙarin kiyaye dukkanin alamomin hanya tare da bin duk wani ka'idan zirga-zirga don gujewa akuwan irin wannan barna mr katafo ya kuma shawarci direbobi da su guji kashe kuɗi fiye da kima waɗanda ba su da amfani abin da ya lura cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da haɗurra da direbobin ke yi a lokacin bukukuwa musamman ta Kirsimeti. To sai dai na samu zantawa da wasu direbobi a birnin Kumasi domin ji ta bakin su ko shin me ya kamata da su yi domin kauce wa hatsari yayin bikin Kirsimeti ga dai abin da suke fada ciki ma har da baiwa kawunan su shawara. Sunana Audu sai to game da cikin Christmas gan ya kamata mu dan waye direbobin na mu yi hankuri da juna. In direba ya zo ya ce wani abu ya bata ya kamata kawunan nan me shi ya tabbata kama abin ya bata je ka jawo kara ma daraba don shi shi mai samu kurciyan aikin nan ta don wanda ke shan giya kuma don Allah ya daina don giyan na bai kama alheri yana kama matsala kuma abu guda an kana turan lori bai kamata kana receive call ba don shi mai yana cause accident tanko jibrin christmas ga ana hasari banza banza saboda Allah kan da kake tuki ka zama na kai direba ne don Allah ka sa hankali saboda yanzu mutuwan nan yana zuwa ne bai tsallama kan da kake ɗeban kwaya don Allah kai hankuri hal a ƙare in kana tuki don Allah ka kiyaye saboda yanzu tsakanin bakon ga tafiya yanzu yanzu yaro ya yi gilma baka cikin hankali ka je ka buge yaro kai kai hasari ya zo kuma ya zama da na tsane. Wani rahoton da hukumar da ke wayar da kan al'umman ƙasar Ghana kan muhimmancin ɗaukan matakan kaucewa tsunduma cikin hadura a Ghana ta fitar ya nuna cewa a shekarar da ta gabata wato shekarar 2022 a lokacin Kirsimeti daga ranar 24 zuwa 26 ga watan Disamba an fuskanci haɗurra da adadinsu ya kai 142 cikinsu ko mutane 215 ne suka jikkata kazalika 25 suka rasa rayukansu abinda masu ruwa da tsakin ke bukatar da direbobi da masu amfani da ababen hawa su ba da gudunmuwa sosai wajen ganin an shawo kan wannan matsala hamza adam muryar amurka daga kumasi Ghana. Ta gaida Hamza Adams da wannan rahoto wannan ne kuma kai mu ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'u jagorar shirin. Maza da yan mata kan kuma Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan tasirin ba da lambar yabo ko karrama ayyukan matasa a kafafen sada zumunta musamman ganin yadda ake ba da mahimmanci ga hakan a duk ƙarshen shekara a ƙasashen duniya inda ba a bar Najeriya a baya ba. A wannan makon da ya kare dai an shirya tarukan karrama matasa waɗanda suka yi fice a kafofin yanar gizo da dama waɗanda suke wallafa ababen da ke ƙara wa matasa 'yan uwansu sani akan hanyoyin samun kuɗaɗen shiga faɗakarwa da ilmantarwa kama daga taron ba ba da lambar yabo na Arewa a Janda handora da dai sauransu. Yanzu bari mu fara sada ku da Maryam Abbas Bichi, matashiya da ta samu lambar yabo na matasa masu ƙasa da shekaru talatin a duniya da ke ba da gudunmuwa a kafofin yanar gizo. Mm, a hakikanin gaskiya wannan lambar yabo da na samu da kuma karramawa ba karamin farin ciki ne ba da jin daɗi ganin da alhamdulillah kamar an yaba da ayyukan da kake yi ne al'umma suka ga lallai ya kamata a yi maka ɗan wani abu domin godiya ga abin da kake ga al'umma a haka na ɗauka kuma na matuƙar farin ciki kuma wannan ya kara min kwarin gwiwar cewa ci gaba da shi wannan lambar yabo na sami ta ne daga ƙungiyar arewa agenda da kuma haɗin gwiwar wasu gidajen media daily nigerian da kuma pr nigeria so ba ƙaramin farin ciki ne ba da wannan al'amari abu na biyu a gaskiya kamar yadda kusan kowa ya sani ni eh, matashiya ce da nake gwagwarmaya akan wayarwa da mata da mata matasa kai kan yadda za su amfana da kafafen sadarwa na zamani su dan samu abin shiga wato digital marketing yan kasuwa yadda za su tallata hajar su su kuma wanda ba sa ma sana'ar ko ba sa wani aikin yi za su amfana da wayannan kafafen sadarwa na zamani su ringa bawa kansu ayyukan yi ta hanyar digital skills da da sauransu so a takaice wannan shine abin da nake yi haka zalika kuma abubuwan da nake wallafawa ina wallafa su ne da harshen hausa domin a samu cikakken cikakkiyar fahimta. To Maryam waɗanne ayyuka kika fi baiwa ƙarfi kuma kike ganin suna daga cikin dalilan da ya sababa baki lambar yabo na wannan shekara. Gaskiya ayyukan da na fi ba da ƙarfi a wannan shekarar su ne ayyukan da suka danganci dandalin mu inganta sana'ar mu. Na yi ƙoƙari na rajistar babban kamfani mai suna mu inganta digital concept wanda aikinsa kawai ya ringa taimakawa 'yan kasuwa yadda za a ringa tallata musu hajar sai kuma shi karan kan shi dandalin mu inganta sana'ar tamu da muke horaswa musamman mata ƙananan 'yan kasuwan na sms abinda na yi ƙoƙarin yi sosai a wannan shekarar banda trainings haka don akwai trainings na 'yan makaranta yara tun daga kan 'yan secondary da kuma na 'yan jami'a har medical students ma da sauransu so dai wannan shekarar gaskiya abinda muka mai da hankali sosai a kai shine horaswa da kuma creating the awareness shine influencer ship ɗin da muka ringa kokarin yi da jan hankalin mutane kuma a ganin cewa mun wayar da kan al'umma akan amfani da fasahar zamanin nan tun daga kan kafafen sadarwa yadda za a amfana da su wayoyin hannu da sauran ilimin fasaha wato digital skills waɗannan abubuwa kike ganin ya kamata a bawa mahimmanci a kafofin sada zumunta a shekara mai kamawa to a gani na gaskiya abu mafi mahimmanci shine a ci gaba da wayar da kai a wannan gaba da muke ciki sannan kuma da a rinka tallafa wa matasa da suka taso masu fikirori da kuma basirar kirkirar abubuwa da suka zo da innovation a tallafa musu a tallata su a agaza musu sannan kuma mu ci gaba da collaboration da partnership duk masu yin abubuwa irin waɗannan a ci gaba da partnering a cire kishi da kyashi a haɗa gwiwa da ƙarfi a tallafa wa masu dabaru irin wa'annan shine zai gaskiya tabbatar da inganta sana'a shi kuma dandalin mu inganta sana'a um, mun kirkire shi shi ne mu kuma kara faɗaɗa wato reach mu da kuma involving din mutane da yawa domin su zo a kara wayar musu da kai sannan kuma a yi baje kolin siye da siyarwa domin dai a inganta kananan 'yan kasuwa ta hanyar wayar da kansu a basu ilimi a wannan taro sannan kuma a basu kamar platform da za su tallata kansu da hajar su a wannan taro na inganta sana'ar ta. To mun gode da bayani malama Maryam. A wani bangare kuwa wani matashi mai shafukan wallafa ababen da suka shafi arewacin Najeriya musamman Muhammad wanda ya samu lambar yabo na Pandora ya ce sauran isar da sako na daga cikin dalilan da ya sa aka karrama shafin nasa. Sunana Bashir Abdullahi Albash kuma ni ne CEO na Dokin Karfe ɗi daga cikin shafukan da aka ba su award na Pandora a wannan shekara ta 2023. To kaɗan daga cikin abin da ya sa muka samu nasarar samun wannan award ɗin kamar yadda su ma masu ba da wannan award ɗin suka bayyana shi ne Dokin Karfe tana daga cikin waɗanda suke da saurin isar da sako so ni ina ganin cewar wannan yana da nasaba ne da dokin karfe tana da organic followers ma'ana organic followers ɗin nan shafi ne wanda tun da aka buɗe shi duk wanda ka gani zuwa ya kawo kansa an fara shi ne tun daga ah, mutum ɗaya har ya kai followers mabiya sama da miliyan ɗaya saɓanin za ku ga mafi yawancin shafukan jaridu da suke yanar gizo idan ka cire irin manyan gidajen jaridu to mafi akasari za ku ga cewa akwai da yawa daga ciki inda canza masa suna aka yi da ba ainihin sunan su bane a sai da aka yi amfani da wani suna wanda zai dauki hankali ya jawo hankalin mutane da aka gama tara wannan mabiyan sai aka canza masa suna da akwai hanyoyin da ake duba tasirin page kamar irin na facebook instagram twitter akwai hanyoyi da dama da ake dubawa a ga irin tasirin sa adadin mutane nawa ma suke sacin dinsa adadin mutane nawa ne suke sa. ba tare da mutum ma ya san an yi wannan bincike ba so dokin karfi yana daga cikin shafukan da suke ba da muhimmiyar gudunmawa a arewacin najeriya alkalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa kafafen sada zumunta sun zamo wani bangaren rayuwar yau da kullum ga al'ummar kusan dukkan kasashen duniya kafafen dai na ba da damar sada zumunci hulɗar kasuwanci da cinikayya yaɗa labarai da dai sauransu to masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ne halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam To an gaida Halima Abdurrauf da haka ne kuma ya kai mu ga sakonnin masu saurare. Sakonmu na farko a yau naka ne Hamidu Kalalabuwa jihar Difa ya ce Salam VOA Hausa da fatan kowa yana lafiya ni har yanzu kirana da roƙona zuwa ga ministan gine-gine na ƙasar mu Nijar Kolta bisa hanyar da ta tashi daga Kilakam zuwa Maine Surowa ya kamata ya gyara mana wannan hanyar direbobi suna cikin wahala da fatan allah ya sa mai girma ministan kulta ya ji wannan kiran nawa amin sun amin sakon haɗin gwiwa na abubakar yahaya na kwaja da bala na yashi na kwaja jihar kogin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa tun da kotu ta sake tsohon gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele bisa ga cika sharaɗan belin cikin watanni hudu da ake tuhumarsa da karkata makudan kuɗaɗe kamata ya yi kotu ta baiwa barayin kaji damar cike sharaɗan beli musamman ma waɗanda suka yi shekaru a gidan yari ganin cewa kowannensu yana da 'yancin rayuwa tunda ba rai suka kashe ba sako na gaba ra'ayinka ne shehu adamu rajau ya ce mabiya addinin Krista da ke shirin gudanar da bikin Kirsimeti a ranar Litinin muna fata za ku yi lafiya ku kammala lafiya sannan kuma kada ku manta yin addu'ar Allah ya karkato da hankalin shugabanninmu a kan su yi mulki na gaskiya da adalci domin a gaskiya yanzu kam lissafin baya tafiya daidai Madalla sai a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba ana ne tare ne da sashen hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Fiona wa mayinan dudu da ma wanda ya sada mu da ku Justin. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan a ƙara wuni lafiya.